النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shi yammaci na sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da takwas mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحسكان لتأكلوا فريقاً لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وبنجلس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da juna bilbatili ta hanya wadda ba ta gaskiya ba da halatta baka ci dukiyar ɗan uwanka ta hanyar da baka da haƙƙi a ciki ba kasuwanci kuka kulla ba ba aiki ko leburanci yayi maka ba ba gado ka ci ba ba kyauta ya baka ba haka kawai ta hanyar kwace ko sata ko dabara ko yaudara ko yankan aljihu ko wani abu makamancinsa shine albatil ko ka karɓi rashawa shine ma'anar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami tudulu ba'tufun ala ta'kulu sai zanto wala tudulu biha haka kuma kada ku mika dukiyoyi ilal hukami zuwa ga masu mulki bi ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ism kawai dan ku ci dukiyar wani bangare na mutane ta hanyar sako wa antum ta'lamuna alhali kuna cikin sani ka san baka da gaskiya ka yi jayayyar haƙƙin wani naka ne ka ɗauki kuɗi ka kai wajen alƙali domin ya kwato haƙƙin wane ba baka to wannan an hana ku mika waɗannan kuɗaɗen zuwa ga masu mulki waɗanda za su kwato abin da ba naku ba su ba ku shine wa tudulu biha ai la tudulu biha kada ku mika dukiyoyinku sawa'un kuɗi ne sawa'un float ne sawa'un wata hanya ce ku ce za ku mika ilal hukami zuwa ga masu mulki masu hukunci dai idan kun ba su wannan su danka muku haƙƙin da ba naku ba wasu zobe ga ta kunu farikan dan ku ce za ku ci dukiyar wani bangare min amwalin nas bil ismi wato na mutane ta hanyar sako bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamuna alhali kun sani imam qadari a cikin littafin sa na tafsiri da ibnu abi hatim sun ruwaito magana da sanadi wanda yake hasan zuwa ga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi ya faɗa wajen fassara wannan aya yace hadar rajulu yakunu alaihi malu mutum da yake da dukiyar wani akan sa ya karba a matsayin bashi ko ya yi wa wani aiki bai bashi ya kira wa wani ya masa laboranci bai bashi haƙƙinsa ba walaita alaihi fihi bayyana shi mutumin da dukiyar ka take wurinsa ba ya da hujja ko shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa ne amma kai a karan kanka ka san haƙƙin wani na wurinka sai dai shi ba ya da shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa fa yajhadu al-mala wanda dukiyar ke kansa sai ya zo yayi musu ya yace san ba dukiyar ba ba kudin wani aurina wa yuqasimuhum ila al-hukam har sai hukuma ta kai zuwa ga wurin masu hukunci wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi ya ko san akwai haƙƙin wani a kai amma ya bari aka je kotu wa qad alima annahu asimun ya san sabo yake amma duk da haka ya bari aka je wurin masu mulki aka je kotu kila ma dauki lauya ya bayar da cin hanci dan a tabbatar da haƙƙin wani a kansa mai irin wannan a kansa ne wannan aya ta suka kun ga maganar Abdullahi dan Abbas wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da hoton abin da ayar take haskawa sai ya zanto kamar yau ne abin yake faruwa to da haka dukkan wanda ya je ba da cin hanci da a hakkin wani a bashi dukkan wanda ya je ba da cin hanci da mai mulki dan ya ci gaba da danne dukiyar wani da ke wurinsa dan mai hukunci ya yi hukunci an wayi gari sakamako ya nuna a kotu cewa kai kake da gaskiya alhalin baka da ita wannan abin bai nuna in ka ci ka ci halal ba hukuncin mai hukunci la yughayyiru halalan wa la yuharrimu halala la yuharrimu halalan wa la yuhallilu harama hukuncin mai hukunci bai isa ba ya haramta abin da da halal ne ko ya halatta abin da da haram ne a zahiri ne kawai ya ba gaskiya idan an je kiyama za a sake warware hukuncin kuma a kama su da laifi da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da aka karba daga Ummu Salma Allah shi kare da a gare ta manzon Allah ya ce innakum taqtasimuna ilayya ya so da dama kukan yi musu kukan yi husuma ku zo wuri na wane ya ce na bin wane bashi wane ya ce ƙarya ne baya bi na wala alla abakum alhanu bi hujjatihi min ba'd mai yiwa daya ya fi gwaninta wajen bayyana hujjarsa sama da ɗayan ya fi gwaninta wajen bayyana hujja amma ba da yana da hujjar ba yana da baki raurau idan an je kotu amma ba ya da gaskiya wancan ko mai gaskiya ba ya da baki kila bai gidaje ne kila ba wayayye bane kila bai yi karatu ba wannan kuma wayayye ne dan dinni ne ya iya sassarrafa magana sai ya dai amfani da kitsa magana manzon Allah ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda dauki haƙƙin dan uwansa na bashi kawai dan na dadin bakin sa shi dan uwan ya kasa magana bai kuma kawo shaida ba sana a tabbatar masa da haƙƙinsa to dole na bashi haƙƙin dan uwansa bai kaulihi kawai dan dadin zancensa fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min an-nar ya tabbatar wani yanki na nauta na balgato na bashi ya rige nashi ne ya karba ya ci ko kuma ya ki karba ma'ana manzon Allah bai san gaibu ba kenan dan haka za a zo wajen sa mutane suna musu da juna daya mai gaskiya amma ba ya da baki daya mara gaskiya amma yana da baki ina hujja ba wanda yake da shaida akan abin da ya yi da'awa ko abin da ya kore kaga anan gurin wanda ya fi iya bayyana dalilin su shi za a dauka mai gaskiya da haka manzo Allah ce idan na ɗauki, haƙƙin dan uwanka na baka ka ko san baka cancanta ba kawai dan dadin bakin ka wancan kuma ya tace yin magana to ka tabbatar wuta na baka ya rage naka karɓa ka ci ko fuskar ta ina fata an fahimta ibnu kasir lokacin da ya kawo wannan aya ya kawo wannan hadisi sai ya ce فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر hukuncin mai hukunci bai isa ya canja wani abu wanda yake na hakikanin al'amari dan mai hukunci ya yi son rai dan mai hukunci ya karɓi cin hanci da ya faɗa abin da yake ba daidai ba ba shi ke nuna abin ya canji ba gaskiya tana nan sunanta gaskiya ƙarya tana nan sunanta ƙarya duk tantin da aka wa ƙarya ba za ta zama gaskiya ba duk yadda aka kushe gaskiya kuma ba za ta zama ƙarya ba kiyama sai a zuwa sayaki duk yadda aka wa gaskiya kushe ba za ta zama ƙarya ba don haka kiyama sai a zo a sake bayani filla filla dake dake فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المختال بزره ابن كثير يتي دم هكا gaskiya tana nan sunanta gaskiya ba abin da zai canja ta hukuncin mai hukunci da yi idan ya dace da gaskiya to shikenan an samu yadda ake so idan bai dace da gaskiya ba yayi kuskure to shi dai hukuncin yana nan a wurin Allah yadda yake a matsayinsa na gaskiya don haka idan ya yi kuskure bisa ga rashin sani ko bisa ga bayani da kai na baki sai ya tabbatar ma da gaskiya ita fa lil hakim ajruhu mai hukunci yana da lada tun da ijtihadi kai ne kai dadin baki dauka kana da gaskiya don haka ya tabbatar ma ba san raye ba wa alal muhtali mujru shi ko da ya dabara yayi dadin baki rawar zunubi yana na akan su gobe kiyama ina fatan yanzu dai ma'anar ayat ta fito fili ta hanyar waɗannan asar da wannan hadisi da wancan asar na Abdullahi dan Abbas sai aya ta gaba sai Allah shi ne يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون رواية تثبتها تكون صحيح البخاري دكما صحيح مسلم دقا البراء ابن yadda الله تعالى يدعى قريش yace mutanen Madina sun kasance a da idan sun je aikin hajji nasu na jahiliya sun dawo gida to mutum baya shiga gida ta kofa sai a yi masa wata sabuwar kofa ta bayan gida ya shigo haka suka tamfa haka al'ada su ta nuna musu ko gargajiyarsu ko mun gani iyaye da kakanni suna yi haka suka yi suka yi mutum ba zai shiga ta kofa ba wasu ko dai ya ketaro ta bayan katanga a sa masa wani tsani ya ketara ya shiga gida ba zai shiga ta kofa ba ko a yi masa wata sabuwar kofa ya shigo haka suka rika yi sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan magance wancan matsala ta su yace yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka dangane da al ahilla wato jirajiran wata jinjirin wata al'ahilla jam'i ne na hilal al'ahilla ala wazin af'ila ne sai aka sanja masa fasali kun ka ce da su hiya mawaqitu linnas su watanni ubangiji ta'ala ya sanya su ne don tantance lokuta ga mutane wal da kuma tantance lokacin aiki da akwai wani asar din daban da aka karbo daga Abu Aliya ɗaya daga cikin tabi'ai cikin masu tafsirin mutanen Madina Abul Aliya ar Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa yace abin da ya iso gare mu mu tabi'ai daga wajen malaman mu sahabbai an samu waɗansu ne suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai suke cewa da shi me yasa jinjirin wata idan ya fito sai ka ganshi siriri lokacin da yake sabon fitowa sannan kuma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma har ya je daren sha hudu ya kai makwarar girman su ke daga nan kuma sai ya rinka raguwa ya rinka raguwa har ya koma kankani kamar yadda ya fito a farkon lokacin fitowarsa suka tambaye manzo Allah me yasa haka kuke faruwa da Allah ya tashi ba shi amsa sai aka musu uslubul hakim usulul hakim ka tambaye wani abu sai a baka wata amsa daban dan abin da ka tambaya baya da amfani sai a faɗa ma abin da yake da amfani shine yasalunaka suna tambayar ka anil ahilla dangane da jiragiran mata me yasa idan sun fito suna yan kanana daga baya kuma su girma kuma daga daga baya su koma yan kanana sai Allah ya ce kul ka sai da su hiya su watanni da kuke gani din nan fitowarsu da karewar kowane wata mawaqitul lin-nasi lokuta ne aka sa dan amfanin mutane dan ta hanyar kirgen mutane za a gane yau wane watansa hudu da haihuwa wane watansa biyar wane watansa shida wane wata sha biyu shekara kenan yau wane dan shekara bakwai ne ko dan shekara takwas ko dan shekara arba'in ba dan watanni ba da ba za a gane wannan ta hanyar watanni ne za ku yi yarjejeniya ta bashi ga bashi na baka naira kaza bisa ga cewa za ka biya ni nan da kaza ga watan kaza sha biyar ga watan shawwal ko ashirin da biyar ga watan Zulkaida ko almuharram ko rajab ko wani wata makamancin haka mawaqitu lin-nasi cikin mu'amaloli na mutane da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala duk an sanya muku wannan ta hanyar fitowar wata ne mace idan mijinta wato ya mutu za a ce ta yi wata hudu da kwana goma ya tarabbasu bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma kaga in ba dan fitowar wata din ba da ba za a gane yau wata hudu da kwana goma domin ta hanyar haka ne ake gane lissafin kwanaki har a je ga wata kuma a san me akai har a je ga shekaru mawaqitu lin-nasi kenan wal hajji kuma ta hanyar watanni da ake gane lokutan aikin haji tun za mu karanta a can gaba al hajju ashhurun fa man farada fihin al hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ta hanyar fitowar wata ne ake gane haka ta hanyar fitowar wata ne za a gane to wancan din da mijinta ya sake ta gashi ko tana yarinya karama bata fara al'ada ba ko kuma a ta kai shekarun da ta daina al'ada yanzu watan ta uku shikenan ta kammala idda an gane ko wallahi ya isna min al-maqid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin lam dukkan su kaga wata uku in ba dan fitowar wata bai zaka ga lissafin wata uku shine a madadin ku sako na cewa wannan yasa ya zama karami daga baya ya zama babba daga baya ya zama karami ku gane hikimar da sa aka samu wannan me yasa ya zama karami me yasa ya zama babba kai me yasa ka zama karami me yasa kai maka zama babba ko me yasa daga baya sai kai rauni a wannan sunnatullahi ta'ala fil hayati Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alim al-qadir ba ga bane ba kowa da dan kankani ne yana cikin rauni sai zo karfi daga ba sai koma rauni Sima ma wata haka ne lidilala ala min la ibada dan a fahimci cewa halitta ne halittun Allah ya ta'affar bi mururil ayyami wal layali yakan tasirantu ta hanyar wucewar yau da gobe to tun da ko haka ne ashe bai cancanta ya zama abin bauta ba ga waɗanda suke bauta masa ina fatan ko fahimta قل هي مواقيت للناس والحج سيكم يتي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أمسى دنجني دا وانتن أبن دي فارو نا حديث براء ابن عازب وند بخاري دا مسلم سكر ويسو دا دا متى نم مدينة إنسان دا دا أيكم هجي باسا شجاي جدا تقوفا تيسي جتا بايا sai Allah ce walaisal birru ba ya daga cikin aikin da'a bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku ce za ku zo wa gidaje ta bayan gida walakinnal birra man ittaqa in kuna son aikin da'a a samu wanda yayi takawa to wannan shine aikin da'a wannan ku an riga an yi bayani tana ayar da muka karanta shekarun jiya walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilin wa fil wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سواء ولكن البر من آمن هر أكثر أولئك هم المتقون أنا أجملة ولكن البر من اتقى ba sai ta koma can ba a nan gurin a dunkule a can a warware ma'ana tun da an yi bayanin sa baya kuma sai an yi bayani a nan gurin ba ya zama mai ba walakin nal birra man ittaka kamar an din ka zo abin da ya wuce baya wa atul min ku lunka shigowa gida ta kofa kar ku biyo wa gida ta bayan gida yau biyo wa ta bayan gida kan akwai gaskiya a ciki in dai akwai gaskiya ba sai ka shigo ta kofa ba wa aslu buyuta min abwabi ku shigo wa gidaje ta kofofin su wattaqullah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala wajen min abin da yake da barin abin da yake kar ku yi la'allakum tuflihun dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta idan muka lura wajen walaysal birru bi an ta'atul biyuta kaga laysa dai filin madin ne naqis wanda albirru ya zama shine ismu laysa an ta'atul biyuta da za a ce amma sai aka kara ba amfanin badin taukidi ne a cikin zance in kun ga irin wannan tarkibin dan zaka iya cewa laysa zaidun qa'iman sai kuma ka ce laysa zaidun bi qa'imin wannan ya fi karfin ma'ana saboda wannan badin laysa albirru an ta'atul buyuta min zuhuriha inda an ce haka ma larabcin yayi amma wa laysa albirru bi an ta'atu albiyut karfin ma'ana yake nuna duk inda ko ga wannan tarkibin ku dauka ka'ida ce karfin ma'ana yake nuna sai Allah ya وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تخفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله وياكي دان سبو ديات كلمة الله أبنك دان سبو دكوليجي يوان أدد ما سبرنا ku yawaita adadi na masu ayyukan da'a ku rage zalunci don ku yada adalci a bankasa manufar yaƙi na musulunci manufar jihadi na musulunci ba wai kawai don a karkashe kafurai bane ba ya zanto cewa musuluncin ba karuwa ba a'a so ake a faɗaɗa daular musulunci adadin masu la ilaha illallah ya yawaita adadin masu adalci ya yawaita a rage yawan kafirai a rage yawan azalumai shi yasa manufar ba wai kisan su bane manufar dan da manufar shine kisan su da sai a ce a yake su ba sai an musu wa'azi ba amma sai ya kasance sai an yi wa'azi sai an faɗakar sai an yi kaza sannan in sun kine maganar yaƙi take zuwa ina fata an fahimta wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba don zalunci ba ba don faɗaɗa daular ƙasar ku ba ba don kare kabila ba ba don kare wani yare ba ba don ɗaukaka wata tuta ba wadda ba tutar musulunci ba wa za ku yaƙa allazina ku. waɗanda suke yaƙar ku to menene ma'anar waɗanda suke yaƙar ku anan waɗansu malamai sai suka ce wannan aya mansuka ce domin ayar tana magana akan mu yaƙi waɗanda suke yaƙar mu ne kaɗai waɗanda ba sa yaƙar mu ba ba za mu yaƙe su ba amma ga can suratul tauba tana cewa wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma tana cewa fa idan falkhal ashhurul hurum faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن كان آية يسنون آية قوة قوة سواء يا يكيم كو يكيم با wannan kuma kan da suke yakar shi yasa sai wadansu malamai suka ce wannan din an shafe ta wa ya shafe ta ita wancan ta fa idan salakal ashhurul hurum fakatul musrikin haythu wajadtum cewa ko yake su duk inda kuka same su sun yake ku ba yake ku ba suka ce ta shafe ta waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana na hukuncin da ba shakkiya ba ce ba amma ya rage na a fahimci ma'anarta wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum ko yaki waɗanda suke yaƙar ku sai waɗansu suka ce ma'anar ka shine zaburaswa ma'ana kamar ana so a ce da ku ne ai kafare su suka fara yaƙar ku suka kore ku daga makka ku suka tilasta ku zuwa hijira madina irin waɗanda haka ɗabi'ar su take to ya kamata ku yaƙe su kamar ana tunatar da ku cewa yakin su da kuke yi ba zalunci ba ne mayar da martani ne dan su ne suka fara yakin ka'ida su su yi adawa da ku su cutar da ku ko su tsokane ku ko su nemi faɗa da su lokacin da ku kuke yi ramuwa kuke ba azzalume bane dan ɗabi'ar su ne su yake ku ba sa kaunar ko alama la yarqubuna fi mu'minin illan wala dabba ba sa saurara wa mummuni ba sa kiyaye masa dangantaka ta jini ba sa kiyaye masa martaba ta alƙawari wai dan kun yi alƙawari da su cewa wai za su tsagaita wata daki wai ba za su cuce ka ba ƙarya suke haka Allah ya ce iyakacin ta baka in bai kafare ne wai su yi alƙawari da kai ba za su cuce ka ba tun da gidan ku daya uwa ɗaya uba ɗaya ƙarya suke sai dai in ba su samu dama ba in ko har sun samu dama to za ku ji jiki in yaskahukum يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء wa waddu law takfuru su ne kullum za su tsokane da in banda tsokana in banda rashin mutunci in banda neman kar a zauna lafiya in banda neman kaza in banda neman kaza bai daina a cikin watan ramadana mai alfarma shikenan gwamnatin tarayya ta yadda a zo a gaisu a zo a zaɓi su ranar kyau a najeriya ba shi mutunci ba ne wannan wani dan uwa ya bugo mun waya ce rai a bace yace ya karanta a jaridar Tuesday ta ranar Asabar wani arne ya dauki hoton mata da suka fara zuwa daga ko ina na duniya waɗanda za su yi gasa ta zaben su da kyau ya buga su yake cewa to kun ga kyawawan matan da musulmai suke mana bakin ciki kar mu gani a Najeriya ni ko ina ba da tabbas din cewa ko annabin su ya fito daga kabari in ya ga waɗanda su ya sha wasu dan girman Allah wannan ba kana faɗa ba ce ba neman karɓar Allah zai bane ba ba cin mutunci bane ba wannan yanzu ina amfanin ma'aikatan tsaro in ba a kama wancan ba ya yi rubutu a cikin jarida irin wannan jaridar da ba a Najeriya ba kadai intanet take shiga ko ina a yaɗa ta a duniya to amma dukkan waɗannan inda musulmi ya rabin wannan sai a ce musulmi ba su zama lafiya in musulmi ya kwata na wannan abin sai a ce musulmi ba sa son zama lafiya duk rikicin da aka taɓa yi a Najeriya wani guda ɗaya ne wanda musulmi suka fara tsokanan wanda ba musulmi ba babu guda ɗaya ne duk waɗanda suka zalunci mutane ko a tafa a kwale ko a zangon kata ba duk an kama su ba ba duk an yi hukunci ba wa aka zartarwa da hukunci ko mutum ɗaya bindigar wa aka kwace ko bulletin wa aka kwace babu ko guda ɗaya to amma wannan in har sun suna da laifi kuma mana da namu laifin yanzu mu musulmai ba mu da kimar da shugabannin mu za su tashi zai je su ga uban su ce in dai kai kana son ta zarce kuma har kana son ƙuri'ar mu kuma ka dan ɗan Najeriya ne ba za a yi wannan abin ba a Najeriya gaba ɗaya dan mu musulmi muna da yanci yin sa cin mutuncin mu ne ba a yi respect din filin din mu ba to amma wa yaje ba wani sarki da yaje ba wani gwamna da yaje ba wani minista da yaje ba wani malami da yaje kuma wallahi sarakuna uku kadai daga cikin sarakunan arewa manya manya saboda kimarsu saboda darajarsu saboda albarka da ya baiwa gidajensu tuntuli wallahi su uku kadai in suka tashi suka je suka cewa Obasanjo a janye wannan wallahi za a janye haka mu akwai manya manya da ake girma masu ake ganin su da kima a wani lokacin ake jin tsoron su kuma da ake jin tsoron Allah su tashi su je su ce suna neman appointment za su ga shugaban kasa ba su yadda ai wannan ba yin wannan cin mutuncin mu ne mu musulmai musamman a cikin wannan watan mai alfarma za a yi wata kungiyar addini ce ko taron yan jaridu ka faɗa wata ƙungiyar addinin musulunci da ta kira taron yan jaridu ko a matsayi na reshen jihar Borno ta kalubalanci wannan abin a buga a This Day a buga a Weekly Trust a buga da a Daily Trust a buga a dukkan wata jarida mai fitowa a ga muryar musulmi cewa bai yadda ba waye da asma لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت walakin anta tanfuku fi ramadi laqad asma'tu law nadaita hayya da mai rai ka kira da ya ansa amma tun da kira wanda ba mai rai ba zai ansa maka ba da a cikin wuta kai busa da wuta ta tashi amma busa kake cikin toka da haka wuta ba za ta tashi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa ma'ana ayar tana zabarar da wanda ya maka kai masa waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan mataki na biyu ne na jihadi domin saboda nauyin jihadi ba a shar'anta shi ba karo ɗaya lokaci guda sai aka bi mataki mataki mataki na farko udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Allah madaukakin sarki ce an yi izini ga waɗanda aka zalunta cewa fa an zalunce su an yi izini a gare su su tashi kare kawunan su kaga nan izini aka yi ba ce da ku yaki sai aka ce an yi izini da ana hana ko amma yanzu an yi izini mataki na farko kenan na jihadi sai mataki na biyu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu in kun tashi a kasar ku yaki kowa sai wanda yake yakar ku wanda bai yake ku ba ku kyale shi sai aka zo mataki na uku na karshe fa idan salaka al-ashhurul hurum fa qatilu al-mushrikeena aytu wajtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdulahum kullu marsa sai mun to mataki na karshe na shar'anta jihadi kenan cewa ya zama wajibi tare da an ce ku yaki wanda suke yakar ku sai Allah ce wala ta'tabu ina son dukkan musulmi mai adalci wanda ma ba musulmi ba wanda yake da adalci ya kalli nasoshin da zamu karanta yanzu aya ta Qur'an da kuma hadisin manzon Allah ya ga cewa menene ta'addanci a cikin musulunci Allah ce wala ta'tabu kar ku ketare iyaka inna allaha la al mu'tadin Allah baya son ba kike tare iyaka sawan a cikin arna suke a cikin musulmai suke in dai in ta'adda ne Allah baya son su sai manzon Allah ya fassara mana su wane ne masu yin ta'addanci a cikin jihadi wanda ya je kashe mace a cikin ana yakin musulunci ko da arna ya ce ya kashe ta inda mace ce ya yi ta'addanci wanda ya kashe tsoho ya yi ta'addanci wanda ya kashe yaro karami wanda bai balaga ba ya yi ta'addanci wanda bayan ya kashe gawa sai ya kasantana ta ya yi ta'addanci duk ala dubban wani jihadin musulunci waɗannan ababen an haramta mana to me ne ta'addanci a ciki me ta'addanci a cikin musulunci da kullum sai ya ce wa musulmi din ta'adda gashi Allah ce wala ta'tadu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar yace wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je yaki an gwamza yaki tsakanin musulmai da kafirai bayan wutar yaki bayan ƙurar yaki ta lafa sai a ga wata mace wadda ba musulma ba matacciya manzan aka je aka faɗa manzan Allah gaba an kashe wata mace Abdullahi dan Umar ce fanaha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an katlin nisa'i wasu biyan tun daga nan manzo Allah ce kar a sake kashe mace a wajen yaki kar a sake kashe yara a wajen yaki ka duba wani musulmi wani addini ne kare yancin mace kenan wannan matar da manzo Allah ce kar a kashe ta musulma ce ko arniya ce amma manzo Allah ce kar a kashe ta to ina ga musulma haka sai yancin mata ke kudin suna su kuma yancin mata suna surutai da ba ga shi dai kafin a zo a ce ga asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya manzo Allah ce kar a kashe yaro wannan hadisin kuma na cikin bukari wani hadisin ya zo cikin musulun daga buraida manzon Allah ce ughzu bismillah fi sabilillahi in za ku tafi yaki ku tafi da sunan Allah kuna masu neman taimako da sunan Allah kuna mai roƙon kuna masu roƙon Allah tare da yin tawassuli da sunansa fi sabilillahi kuma ku yaƙin dan Allah ba dan kawunin ku ba dan kuɗi ba ba dan ganima ba faqtulu man kafara billahi ku yaki wanda ya kafirce wa Allah ugzu ku yaki wala taghullu karku ku saci dukiyar ganima kafin araba wala taqdiru kar ku yaudara abokin adawa ku ce zo zo zo a tsagai tautar yaki a yi yarjejeniya nan da wata biyar ba za mu kare a kan juna ba ya take bayan wata biyu da wanda yarjejeniya ku je ku yaki shi manzo Allah sai ku yi haka wanda duk yayi haka sai an daga masa tutar ranar tashin kiyama dan manzo Allah ce li kulli gadrin liwa'in yawmul kiyama wa yuqalu hadhihi gadratu fulan sai an ɗaga masa tuta tashi a ce ga kowane mai yaudari manzo Allah ce yana da tutar da za a ɗaga masa ita kowa ya gaishe amfanin ɗaga masa tuta dan kowa duk wanda ya ga tuta ya zo sai ga waye a gargashin tuta sai a ga mai yaudari ne wani gashi na gargashin tuta ko da ko waɗanda ba musulmi ba kai yaudara ko da kirista kai yaudara ko da yahudu kai yaudara ko da ga mudusi kai yaudara likulli gadirin liwa yawmal qiyamati wala tumathilu kar ku ce za ku kasance na gawa wala taqtulu walidan kar karku kashe yaro karami ne ma'anar wala ta ta'tu inna allaha la yuhibbul mu'tadin ubangiji ta'ala ya san ɗan ta'adda abdullahi da abada ce ma'anar wala ta ta'tadu ay la taqtulun nisaa was-sibyana was-shaykh al-kabir wala man alqa salama wa kaffa yadahu kar ku ce za ku yaki mata kar ku ce za ku yaki yara kar ku ce za ku yaki dattijai wanda sun manyanta haka dukkan mutumin da ya nemi sulhu ana cikin yaƙi sai ɗaga hannu ya ce yayi faraga. kar ku yaƙe shi wa kaffa yadahu ya kame hannunsa da yaƙe ku ba fa idza fa'altum dai su. yan har kuka yi kowanne ɗaya daga cikin wannan kun yi ta'addanci wato kenan kaga fahimtar musulunci ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah shine hakikanin da ake bukata ba fahimtar musulunci ta hanyar kuskuren wani musulmi ba da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba in suna son su yi wa musulunci hukunci da cewa nagartaccen addini ne ko ba nagartacce ba ne sai su kalli aikin wani musulmi guda ɗaya in ya yi kuskure su jingina musulunci kaga wannan kuma ba daidai ba ne ba adalci ne ba sai ka kalli littafinsa da ya yi imani da shi musulmin littafinsa ya goyi bayan kuskurensa in sata ya maka Ƙur'ani ya goyi bayan sata in yaudara ka yi qur'ani da hadisi sun goyi bayan yaudara in ha'inci ya maka qur'ani da hadisi sun goyi bayan ha'inci dukkan abin da ya maka na ba daidai ba sai ka duba a koyarwar littafin sa shi musulmin nan da ya imani da shi yaya abin yake to da shi ne sai kai hukunci kan addinin amma kar ya zanto aikin wani musulmi guda daya ya hana ka furta kalmar shahada da an ce ka zaka ce musulman ma ga yadda yake ma'ana dan ya zama rufa rufa littafin fa koyarwar fa qur'anin fa hadisin fa dan kuma in za a muku hukunci da wannan abubuwa da dama da kuke a matsayin ku na wanda ba musulmi ba ina inda aka faɗa cikin littafin ku cewa ku yi ku kawo aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ce littafi mai tsarki da ta yi izinin a yi zina ko a shagiya ko ɗaya babu ku kawo littafi aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ta ce mace ta tafi tsirara ko ɗaya babu to shikenan kuma wannan sai wani ya zagi littafin ku cewa ya ba da izini a yi zina ya ba da izini a shagiya ya ba da izini a yi kaza in yi haka ya ku ce kuma bai muku adalci ba to dan ne ku za ku zagi musulunci saboda aktin din wani musulmi wanda yake yayi ba daidai ba ina fatan kuna fahimta kuma da yawa irin waɗannan bayanai yana da cikin musulmi mu rinka fahimtar su lokacin da ake karatu dan mutum yakan samu kansa a cikin matsatsi wanda yake aiki sawa'un yana aikin dan sanda ko yana aikin soja ko wata babban ma'aikata a gwamnatin tarayya gashi musulmi sai waɗanda ba musulmi ba su sa shi a matsatsi su tuhumce shi yana kokari ya kare kansa ya kasa saboda baya zuwa makaranta yayi ta kokari sai kullun su mai da shi shi a matsayin mai bada mai kare kai ne baya iya kai hari sai a ce kun yi kaza kun yi kaza sai zo tambaye malam wa an ce fa addinin mai kaza yayi kaza me bayani sai malam ya faɗa masa in ya ji ya bada ansa wannan gobe sai su jefa masa wuta kuma sai ya ji ya koma ya tambaye malam kenan baya da abin da zai kare kansa a madadin ya kai hari sai a mai da shi ya zo mai mai kare kai daga lokacin da soja zan to kare kai yake ba hari yake kaiwa ba an gama cinsa da yaji to saboda haka halartar makaranta za ta samu mu fahimci waɗannan nasoshi musamman a daidai wannan lokaci da ake yaɗa zargi da tuhuma ga musulunci da musulmai dan mu ga ina ne inda za mu ce eh ga abin da musulunci ya ce ina ne ka sauri su musulmi ce eh waɗannan duk da musulmi ne amma wuri ka za su yi kuskure abin da suka ya saba koyar qur'ani ko ya saba koyar hadisi wannan ko baya sa a hukunta addinin gaba ɗaya da laifin wani mutum guda ɗaya ko biyu ko uku wanda suke dangantuwa zuwa ga addini وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقسموهم وياكيس دك إن كساميسو وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كوكوليسو كفتد سودة جدا جنسو إلي يد سوما سكفتد كودة جدا جنسو والفتنة أشد من القتل والفتنة كافرتي da suke kai ashaddu min alqatl shine abu mafi tsanani sama da kisa in kun yake su sa iya tuhumar ku cewa kun karkace su amma kar su manta in har kisa laifi ne kafir cewa Allah ko ya fi kisa zama laifi saboda haka abin da ya halatta a yake su shine kafircin da suka yi inda sun fita kalmar shahada da ba a yake su shine ma'anar wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al masjid al haram kada ku yake su a wurin masallaci mai alfarma na cikin garin makka hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yake ku a cikin sa wato wannan aya tana nuna haramcin yin yaki a cikin garin makka sai fa in kafare sun fara yakar ku fa in qatalukum faqatuluhum in har suka fara yakar ku duba da cewa ko an hana ku yaki a wurin sai suka ce bari su ribaci wannan damar su yaki ku to kuma faqatuluhum kazalika jazaa'ul kafirin kamar haka ne hukuncin kafiri yake fa in intahu in suka daina abin da suke na kafirci suka dena abin da suke na cin zali suka dena abin da suke na tsokanar fada fa inna Allah ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne dangane da abin da suka yi baya ubangiji ta'ala mai jin kai ne ko kuma ba za ku yarda su ba sai Allah shi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الظالمين وقاتلوهم كويكيسو حتى لا تكون فتنة har ya zanto ba a samu fitina ba a ban abinda ake nufi da fitina a cikin wannan ayar kafirci ko yaƙe su har ya ba a samu kafirci ba a ban kasa ya zanto tsantsar tauhidi ake a ban kasa har ya ba a samu zalunci ba bi kulli nau'in min anwa'ihi bi kulli shaklin min ashkalihi ya zanto adalci kadai ake a ban kasa hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah addini gaba ɗaya ya zanto na Allah ne fa in intahu in suka daina yakar ku to fala udwana sa'ilan nan babu ketare iyaka kuma akan kowa fa in hau in suka yi kalmar shahada ko suka daina yakar ku fala udwana to babu ta'addanci akan kowa babu wanda za a ketare wa iyaka illa ala zalimin sai azzalimai ma'ana kar mutum ya dauka cewa kuma dan yayi kalmar shahada ya shigo musulunci duk da an hana a yaƙe shi a zubar da jinin sa. to fa kuma idan ya shigo musulunci akwai ladabba da zai lizance su domin idan yawa wani ta'addanci ya kashe shi ma za a kashe shi dan shine fa inin tafa fala udwana kuma ba za a saki kitarewa mutum iyaka ba in ya shiga musulunci illa ala zalimin sai fa yana zalimi in ya dauki dukiyar wani to shi ma za a kire masa hannun hannunsa in yayi fashi da mukami za a yanke hannun dama da kafar hagu ko a kashe shi ko a yi kaza ko a yi kaza kamar yadda aya ta yi bayani cikin suratul ma'ida shine fala udwana illa ala zalimin sai Allah ce ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurmatu qisas ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وبنجي الشهر الحرام بالشهر الحرام وتا مي الفرما آه إيه راموا بشي دا وتا مي الفرما دون an haramta wa musulmi yaƙi a cikin waɗansu watanni sanannu waɗannan watanni suna zulka'ida da zulhijja da almuharram sai kuma watan raja to wani lokaci kafirai suka ce bari tun da an hana su yaƙi a waɗannan watannin bari mu je mu kai musu hari mu yaƙe su sai ubangiji ta'ala ya ce asharul haramu bi shahril harami duk wanda ce zai ketare muku alfarma cikin wata mai alfarma to kuma sai ku rama a cikin wata mai alfarma wal hurmatu qisas ai a cikin watanni akwai kisafi akwai ramuwa tunda su sun ketaro iyakar ku a cikin wata mai alfarma kuma ku tsallaka tasu iyakar in ba haka ba sai su ribace ku duk shekara watanni uku ko hudu su ta kisan dan sun san ba za ku ɗauki matakin ramuwa ba amma yanzu su fahimta cewa ku fara kai musu hari ne an hana ku amma in sun kawo ya halatta ku kare kanku ya halatta ku mayar da martani shine ma'ana wal urumatu tisab faman i'tada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda duk ya tsallaka muku iyaka kuma ku tsallaka masa iyaka gwargwada yadda ya ketaro ta ku an fahimta ku ma'ana kar ya ce zai ribaci wannan lokaci dan ya zalunce ku dan muku ba daidai ba wattaqullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu takawa sai Allah وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين lahi ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillahi domin taimaka ma addinin Allah domin yaɗa kalmar Allah domin yaɗa kalmar wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar fa kawunan ku zuwa ga to me ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka wato jefa kai zuwa ga halaka shine yin ruwa rashin kashe kuɗi don ciyar da addinin musulunci gaba domin hadisi ya tabbata daga abi imran abu imran tijabi yake cewa kunna bil qustantiniya wa ala ahli misr uqbatu bin amir min jahali mun kasance a garin al-Qustantiniya can kasar Romawa ne a lokacin wanda yake shugaban musulmi ko gwamnan musulmi a kasar Misra a kasar Egypt shine Uqba ibn Amir al-Juhani sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai cikin sahabban manzon Allah wa ala ahli Sham Fudalah ibn Ubay sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin kuma wanda yake gwamna a kasar Sham shine Fudalah Fudalah ibn Ubayd shi ma dai sahabin manzon Allah ne yace fa kharaja min al-madinati saffun azimun min az sun zagaye garin na Constantinople ba shiga ba fita yace kawai sai ga wani sahu mai yawa na adadin mayaka cikin Romawa sun fito daga cikin garin wannan daga wannan birni na Constantinople kala yace wa safafna saffan aziman min al-muslimina mu musulmi sai muka yi sahu mai tsawo dan fuskantar su lokacin da muka wannan tsawo mai dan fuskantar su fa hamala rajulun min al-muslimina ala fatir rum sai wani barde cikin baradan musulmai shi kadai ya fita daga cikin sahu ya kutsa kai cikin rumawa tun ne shi kadai ya kai musu hari hatta da khalfihim har ya shiga cikin su da ya shiga cikin su ya kai farmaki ya kai farmaki sun makarja ilaina muqbilan sannan ya juyo kuma ya sake dawowa cikin su wace irin baradan nan da ya aso kano fada a taho dan abun nan a baiwa sauran kwarin gwiwa kenan fasahan nasu sai mutane suka yi raki da katuwar murya wa qalu suka ce subhanallahi alqa yadihi ila tahluka suka ce subhanallahi ya jefa kansa halaka gashi ko Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka yaya mutum daya ya jefa kansa cikin dubban mutane ai wannan jefa kai ne zuwa ga halaka haka suka fahimci ayar su subhanallah alqa yadihi ila tahluka فقام أبو أيوب الأنصاري في أبو أيوب الأنصاري يتاشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي أيها الناس يقوم تاني إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل ina jin ku yaso da dama kuna fassara wannan aya a irin wannan fassara wa inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'ashara al-ansari ita ko wannan aya mu mutanen madina mu aka saukar da ita akan inna lamma a'azza Allahu dinahu wa kasura nasrihi ko wa kasara nasirihi lokacin da ubangiji ta'ala ya ɗaukaka addininsa ya yawaita masu taimakon addinin qulna sai muka ce fi ma bainana a tsakankanin mu ba'dna li ba'adin sashi na magana da sashi mu dan Madina wanda muka kashe kuɗi muka taimaki musulunci sai muka je muka yi mitin muka yi magana sirran muka yi gana a juna a sirrance nan rasulullahi manzon Allah bai sani ba muka ce me inna amwalana qad da'at dukiyoyin mu da yawa sun tafi a yakin badar da yakin uhudu da gazotul khandaq da wasici da wasici mun kashe dukiyoyin mu da yawa falau anna aqamna fiha yanzu kuma ai ya isa haka sai mu dakata yanzu mu dan gaggara abin da ya tafi na dukiyar mu dan kasuwa yayi manomi yayi mu matsayi bakin aljihu mu daina cewa haka ya isa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza fa aslahana ma ba'a minha mu cike gurbin da muka rasa na dukiyar mu wanda muka kashe wajen ginin masallaci ko islamiya ko gidan marayu ko jihadi ko yada kalmar Allah mu zo kuma yanzu mu raye dukiyar dan mu farfado da ita fa anzalallahu fi kitabihi yaruddu alaina ma hamamna bihi sai Allah ya saukar da wannan aya cikin littafinsa yana mayar mana da martani dangane da wannan niyyar da muka nufaci fa qala ce da mu wa anfiqu fi sabilillah ku ci gaba da siyar da dukiya dan yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka Ma'ana ta ma'ana yanzu matsayi bakin aljihu a ce ana neman taimakon musulunci ka matsayi bakin aljihu kai ne ka jefa kanka zuwa ga halaka kana da karfin da zaka bada naira dubu sai ka bada naira goma kana da karfin da zaka bada naira ɗari ba abin da ya ce kai ba kamar san ka bayar ba sai ka zo kana ba mutane da naira biyar canjin goro irin da wannan faɗa ran nan ma'ana ka jefa kanka zuwa ga halaka ka jefa kanka zuwa ga halaka wallahi duk mai ikon ya ce da naira dubu ba tare da ya cuci komai cikin dukiyarsa ba ya rage ya dawo da ita naira goma ko naira ashirin wallahi tallahi ya cuci kansa alka biyadihi fita haluka ya jefa kansa cikin halaka gashi waɗannan sun kashe ne da yawa suka ce bari mu dakata don mu ɗan gyaggyara aka ce su ci gaba kar su dakata kai ko ba kashe komai ba kai baka yi komai ba sai a tayar da masallaci mu kasa ginawa a tayar da islamiyya mu kasa ginawa mu mun dauki nan mai wa'azi mun tura kan dutsen goza ko kan wani gari ko wani ƙauye, inda zai je karantar da musulmai inda zai je kira waɗanda ba musulmi ba musulunci mun kasa yi amma waɗansu ayyuka waɗanda ba su ya kamata ba sai mu targe gene a kansu doguwar katanga da wayoyi wace ce wace ce wannan shine abin da ke gaban mu mota canjin riga takalmi hula shikenan abin da yake gaban mu kenan amma ya za a yi yaɗa kalmar Allah wanda ba musulmi bai shigo musulunci ya za mu musulman da ya musulunta ya ƙara fahimtar addinin yadda ya dace ya za mu kashe dukiyar mu ta wannan hanyar shine sai mu kasa mu ba daukar nauyin ɗalibai ba su je su yi karatu mu ba kaza mu ba kaza mu ba kaza ba shikenan duk ba mu iya komai sai ɗan kaɗan daga cikin masu himmar cikin mu in an samu mutum ɗaya a gari duk abin da ya taso sai a ce a je wurin sa duk abin da ya taso a ce a je wurin sa har a ga yadda shi ya kasa ko kuma adala kalli yana da dai hudud na abin da zai iya yi yanzu duk abin da ya taso a garin sa ce a je wajen muka bulu a je wajen wani ne a je wajen wani ne a je a je wajen tijjani bulu a je wajen wani ne takaitattu dai mutane waɗanda suke kamar da muka ce ayyamu ma'dudat wannan rijalun ma'dudat ne takaitattu haka ana kirga su da yatsan hannu su wuce yatsa ɗaya ba in sun yawa su kai yatsa ɗaya da rabin yatsa ba haka bane ba duk ina sauran mutane su to dan saboda haka gaskiya akwai buƙatar taimaka addinin musulunci da dukiyoyin wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahalaka kowa anan gurin hakkin na kanmu mu duka nan wallahi tallahi kowa hakkin na kansa kar ku taba dauka cewa ana jiran sai mai kudi wane sai attajiri wane sai minista wane wannan narin yana kansu da yawa saboda sun fi dan wata wata ki kudi ku canza samirori me kike bayarwa na musulunci ki je ki ga wata wadda take addinin da ba naki ba a gindin titi tana soya doya da kwai tana sayarwa a duk sati nawa take kaiwa dakin ibada nata dan taimakon addinin ta ke kuma to ku yi kabbara mu shi in bai shafe ku bane kuke kabbara amma in ya shafe ku sai ku shiru wa anfiqu fi sabilillah ولا wa بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فكوي mana. inna إن الله يحب المحسنين وبنجي تعالى ينا سمى إحساني ku yi ihsani don Allah yana son masu ihsani inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana son masu takawa yana tare da su sannan kuma yana tare da waɗanda suke masu ihsani Allah sa mu cikin masu ihsani aya ta wa atimul hajj wal umrata lillah fa in أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه وفدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن إن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج كتك أيكن هجي والعمرة كما كتك إبادوزن دكي تكون عمرة لله دون الله سكدي kuna masu neman yardarsa kuna masu neman ladansa ba don gasa ba ba don yi wa juna alfahari ba imam ibn jarir sabari ya ruwaito magana daga abdullah dan abbas dan fassara wannan aya yace man ahrama bi hajjin aw bi umratin dukkan wanda ya kulla niyya ta aikin haji ko umra fa laysa lahu an yuhilla hatta yutimmaha bai dace a gare shi ba yace zai warware niyyarsa ta umra ko aikin haji bayan yayi ihrami har sai ya cika da su ake waɗanda sun riga sun kulla ihrami a cimmu alhajja wa atimmu al liman lillahi ku cika aikin haji ku cika umara in dai har kun riga kun kulla niyya daga mikati yace tamamul hajji yawmun nahar cika aikin haji ku yana faruwa ne a ranar babbar sallah idza rama jamratul aqaba idan mani ya ci je ya jefi jamratul aqaba wa zara albayta ya ziyarci dakin Allah ya yi tawafin da ake kira da suna tawaful ifada ko tawaful ziyara ko tawaful rukuni duk sunayen sa ne wanda duk yayi wannan faqad halla min ihramihi to lokacin ya riga ya warware ihramin sa kenan kullihi gaba ɗayan sa zai iya cire ihramin sa ya sa kayan gida kwanaki da za a yi na mina biyu ko uku ba sa bukatar ihrami ba dole bane sai ka sa ihrami tunda kai tawaful ifada wa tamamul umrati duka umara kuwa ya za tafa bil baiti idan mani yace zo ya tawafi da dakin Allah wa bis safa wal marwati yaje ya sa'ayi tsakanin safa da marwa faqad halla shi kuma ya riga ya warware umararsa ba abin zai yi sai je ya aski ko ya je ya sai sai ya riga ya kammala umara ina jin game da aikin umara mun yi bayani shekaru biyu da suka wuce cikin suratul fatih wanda yake son ya bayani sai je ne wannan kasu cikin suratul fatih game da aikin haji na taɓa yin lacca a nan masallacin akan aikin haji latta uku ne akan aikin haji wanda nake dantsuwa cikin zuciyata gwargwadon dan abin da Allah ya sanar da ni na faɗa game da wannan ibada latta ɗaya ana masallacin latta ɗaya a Usman bin Affan a Kano wata lattar kuma aboci amma lallai sanan din nan na fi je da ita daga nan ta biyun ta sai ta Kano ta Usman bin Affan ta karshen su ta boci dukkan su kuma akan aikin haji kaga duk wannan yanzu ba sai mun yi dogon bayani da aikin haji ba tunda ba fiqhu muke karanta ba tafsiri muke kawai zamu dan tsokani kadan kadan ne cikin ayoyin musu wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin haji kuma ku cika umara domin Allah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi fa in idan an tangance ku famastaysara min al hadi to sai ku gabatar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya me yake nufi da idan an tangance ku kai ne ka ɗauki ihrami daga miƙati ka sanya kayanka na ihrami ka riga ka kulla niyyarka ta umara ko aikin haji ka tafi garin makka kafin ka karasa sai aka tsare ka a hanya saboda ana yaki ba ka da wata hanyar da za ka bi sai wannan wannan kuma ana yaki to a irin wannan lokaci abin da yake hannunka na hadaya sai ka yanka sai ka cire ihrami ka dawo gida za a baka ladan kayan aiki shine fa in uhsirtum idan an tsare ku a hanya saboda yaki bayan kun riga kun dauki ihrami fa mastaysara min alhadi to sai ku gabatar da abin da ya sauka na hadaya sai ku yanka rakumi ne ya saukaka a yanka sa ne a yanka rago ne a yanka fa tsara min alhadi kenan to a nan gurin wajen wajen abin da zai kare mutane har ya ba su daman yin wannan malamai sun yi sabani waɗansu suka ce idan ana yaki waɗansu suka ce ba sai yaki ba kowane irin abu ne mujahidi ke cewa alhasru alhabsu kullu duk abin da ya tsare ka a hanya a fatawarsa ko rashin lafiya kai ka ɗauki ihrami kenan sai rashin lafiya ta kama ka ba za ka iya ci gaba ba ma'ana yanzu kana buƙatar ka dawo gida don jiya to daga wannan lokaci sai ka yanka dabba a matsayin hadaya sai ka dawo gida daidai da za a baka ladan kai aiki babban hujjar su ko abin da zai taimaka a wannan hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga ummu na aisha Allah shi kare da gare ta tace da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala duba'ata binti zubair manzon Allah ya je wajen wata mace da ake kira Duba'a bintu Zubair fa qala laha sai ce da ke yace da ita la'allaki aradti al-hajj kamar alaman kin yi niyyar ki tafi aikin haji bana qalat tace wallahi la ajiduni illa waji'atan wallahi ba ni da lafiya manzon Allah inda ina da lafiya kan da nayi niyyar aje aikin haji bana din fa qala laha sai manzon Allah ce da ita hujji washtariti قولي اللهم محلي حيث حبستني yace ba komai dauki niyyar aikin hajjin ki amma ki sanya sharadi ko baka da lafiya ko kana jin tsoron hanyar ba kyau kila yaki za zai rinta bi a hanya to da ka je ihrami lokacin da ka cire kayan gida ka sa ihrami sai kai niyyar aikin hajji amma tare da sharadi shine ma'anar hujji wa sharadi sai ki ce Allahumma ko sai ka ce Allahumma mahilli haythu habattani ya ubangiji ga na kulla niyyar aikin haji ko umara amma zan warware ihrami a inda ka kaddara a tsare ni ta yadda ba zan iya ci gaba ba in ma saboda rashin lafiya in ma saboda yan fashi sun tsare hanya in ma saboda ana faɗa tsakanin waɗansu kabilu ko tsakanin wata ƙasa da ƙasa ba hanyar da zan bi in wuce a nan gurin iyakacin inda shi ne ka tsaya sai ka walwale ihrami sai ka yanka dabba sai ka dawo gida za a baka ladan kamar kai aikin haji ko kamar kai umara sai dai in baka taba yin aikin hajji ba da lokacin da duk ka samu dama hanya ta yi kiliya komai yayi daidai sai ka kuma ka je ka sake aikin in baka samu dama ba kuma shikenan wannan ya riga ya wadatar kun fahimci fa in usirtum fa in usirtum idan an tsare ku a hanya fa mastaysara min alhadi shi kan abdullah dan mas'ud ma a tawassa ko tafiya kace bayan ka ihrami sai maciji ya harbe ka ya sare ka ta yadda gadafi ya dame ka kenan sai ka yanka dabba sai ka dawo gida ko ta kenan a dukkan kum ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunan ku hatta yabluga al-hadi mahilla har sai hadaya ta kai wurin yankanta ma'ana idan kun je aikin haji kuka yi abin da za ku yi na umara idan kirani ne ko idan ta tamattu'i ne kuka gabatar da abin da za ku gabatar sannan kuka tafi ko kwana amina ranar takwas ga wata tara ga wata kuka yi tsayawan arfa har yanzu ba za ku cire ihrami ba bayan kun yi tsayawan arfa sai ku taho ku zo ku kwana a muzdalifa bayan kun kwana a muzdalifa washe gari da safe sai ku ƙara so mina aiki hudu ne akan ku a rannan aiki na farko jifa na jamratul aqaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku yin aski aiki na hudu tawaful ifada da za ku zo maka ku yi su ne ayyukan ranar sallah ga wanda yake aikin hajjin tamattu'i ko kirani to shi wannan aske kai da za ka yi an fi son ka yi shi ne bayan ka riga kayan ka dabbarka shi ne Allah ce wala ta haliku ra'usakum kar ku ce za ku aske kawunanku hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadayar da kuka je da ita ta je wurin yankanta an gama yanka su ku zuku aske kai ina fatan ku fahimta amma yin hakan mustahabbi ne ba dole bane ba wannan ayyuka haka ake son ayyuka jifa na jarratul aqaba sannan aski a yanka sannan aski sannan tawaful ifada idan da ka zo a madadin ka yasa a jere sai ka gabatar da wani akan wani baka yi laifi ba kana zuwa baka yi jifin jarusul akawa ba sai ka je kai aski yayi kana zuwa baka yi jifa da wasu ba kai aski ba sai ka je kai yanka sannan ka zo kai jifa ka zo kai aski yayi kana zuwa sai ka wuce ka je kai dawafi biyu sannan ka zo kai wannan sauran duk yayi an gane ku manzon Allah ya tsaya a wannan rana in ji Jabir dan Abdullahi wannan yazo ce manzon Allah ni ne naje ne aski kafin in yanka manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yanka kafin in jefi jawratul akaba manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yi tawafi kafin in yi kaza manzon Allah ce la haraj ba abin da za a tambaye shi wanda ana yin shi a wannan ranar ga yadda yake a jere a mustahabi amma sai mutum ya canja yayi wani kafin wani face sai manzon Allah ce la haraj la haraj la haraj sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga nassin ayan nan wala tahliku ru'usakum kar ku aske kawunan ku hatta ya bulugha alhadi hadi mahilla ma'ana ala wajhi istihbab ne ba wujub bane ba har sai hadiya ta je wurin yankanta faman kana minkum maridan aw bihi azan min rasihi waccan hadaya kenan ga wanda yaji yi niyyar sa mutu dama zai yi hadaya hadaya kuma abin da ya sauka tun daga rago ɗaya har zuwa rago goma tun daga raƙumi ɗaya har zuwa goma har zuwa 100 manzo Allah da ya aikin haji da yake ya fi kowa kyauta raƙumi ɗari yanka sattin duk ya yanka da kansa arba'in nan aka karasa a madadin kansa da iyalinsa wani attajiri ne ya taɓa zuwa aikin hajji yanka kumi ɗari wane ne ya taɓa yanka kumi ɗari sallallahu alaihi Na aka ce ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi yana kyauta kyautar da mutumin da baya jin tsoron fatara baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam kun ba haka bara kumi ɗari ba karamin aiki bane haka manzo Allah ya su ya hadaya da su aikin hajji mu ko rago guda da kyar inda an yi izini mutum biyu su yanka rago ɗaya ina jin damar rika hada kuɗi muna yanka rago ɗaya to amma ba yi wannan izinin ba kowa in rago ɗaya ne to kai kadai za ka yanka shi famma saboda an ce famma sai sara abin da ya sauki min alhadi ma'ana ya sauki ba wai abin da ya zama dan kadan ba ha abin da kai in kai mai sauki ne a wurinka baka wahalar da kanka ba to ne abin da ake ne faman كان منكم مريضا wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya aw bihi azam min ra'sihi ko ya kasance akwai wani abu mai cutarwa a kansa fa fidiyatun min siyami to sai yayi fidiya ta hanyar yin azumi aw sadaqatin ko ta hanyar yin sadaka aw nusuk ko ta hanyar yin yanka kun fahimci nan da kyau mutum ne ya je aikin haji lokacin da zaka je aikin haji ko umara akwai abin da ake kira mahazuratul ihram daga cikin ma'azuratul ihram ba za ka sanya turare ba daga cikin ma'azuratul ihram kai namiji ba za ka sa dinkakkun kaya irin wannan ba da ka je miƙati ka cire su kenan har sai ka gama daga cikin ma'azuratul ihram ba za ka rufe kanka ba ko da hula ko da wani abin da zai rufe kanka dinkakke ko ba dinkakke ba tsumma ma ka sa akan ka rufe shi bai halatta ba sai dai laima da za ka sa wannan babu laifi daga cikin mahazuratul ihram ba za ka yanke farce ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka yanke wani abin nan a jikinka ba daga cikin gashi a jikinka ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka sadu da iyalinka ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka nemi auren wata ba ka ce za ka yi zawarci da kuma kana aikin haji ko umara sai ka bari sai an gama ba za a daura ma aure ba ko kai kana can a nan garin a daura maka aure sai ka gama duk wannan suna cikin mahazuratul ihram to kaga ba za ka yi azumi ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to kai kuma ga gashi a kanka gashi ka dauki niyya ta aikin haji ko umara sai ya kasance kana da amosani dole sai an aske kanka ko mutum yana da kwarkwata a ka dole sai an aske kansa ko mutum yana da wata matsala a kansa wanda sai an aske gashi a kansa kaga ya samu kansa cikin matsala shine fa man kana minkum mariban wanda ya kasance cikin ku mara lafiya aw bihi azan ko yana da wani abu min ra'atihi a kansa ya bukaci ya yi aski saboda wannan abin to in ya yi aski din nan ya zubar da gashi a jikinsa fa fidyatu min siyami dole yi fidiya min siyami fidiyan nan ta azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusuk ko yanka mu leka hadisin manzon Allah da Ka'ab bin Uzra manzon Allah ya tsaya Amina sai ga Ka'ab ibn Uzra wa ra'asuhu yatahafatu qamalan kansa saboda kwana da kwanaki ga zafi ga karancin ruwa farko ta har tana fadowa da kansa fa qala sai manzo Allah ce ayyuzika hawamuka farkwata ta dame ka ka abdul uzra qultu na'am nace wallahi manzo Allah farkwata ta dame ni qala sai manzo Allah ce fa halik rasa je ka aske kanka mana an ku ka ce fa nazalat hadhihi aya dan ni wannan ayar ta sauka fa man kana minkum maridan aw bihi azan ra'sihi fa bi lati min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah sarki da aka ce kurfata akan sa kowa sai jiya zai bar kurfata akan sa a sai falalar a saukar da aya dan saboda shi ba da wannan kurfata ba akan sa da <laughs> sai Allah ya kaddara saboda shi aka saukar da wannan aya gashi kuma har yana alfahari baya jin kunya da ya ce kurfata ce akan sa tunda zai ce ayar dan ni ta sauka saboda ni aka saukar da wannan aya fa qala li rasulullahi sai manzon Allah yake da ni sun salasata ayyamin je kai azumin kwana uku aw tasaddaq bi izqin bayna sittati masakina ko ka samu dabino ka ciyar da miskinai shida aw in sik ma ta yasra ko ka je ka yanka abin da ya saka da dabba shine fa fidaytu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin muhazaratul ihram abin da zai yi kenan idan ka shafa turare da mantuwa abin da za ka yi kenan sai ka je ko dai ka yi azumi na kwana uku ko ka siyar da miskini shida ko ka yanka dabba waɗannan zaɓi aka baka duk idan kai ɗaya daga ciki ya wadatar idan mutum ya aske gashin jikinsa abin da zai kenan idan mutum ya shafa turare abin da zai kenan idan mutum ya sa hula a kansa abin da zai kenan idan ya yi kowanne cikin mahazuratul hira waɗansu malamai suka ce lallai hadisin ka bin uzra hujja ce kan cewa in an aske kai to lalle ai fidiya ta hanyar yin azumin kwana uku ko ciyar da miskini shida ko ko mutum ya yanka dabba amma sauran mahzuratul ihram shafa turare misali ga wanda shafa turare rufe kai sanya tufafi dinkakke dukkan waɗannan idan mutum ya yi ya laifi amma mu ba za mu iya cewa ya yi fidiya ba tunda nassi bai zo a kansu ba nassi ya zo ne kadai kan wanda ya ake gashi da mai shafa turare da mai kaza da mai kaza ba nassi a kansu da haka waɗansu malaman sun yi kiyasin waɗancan ne akan wancan suka ce haza mahzurun wa haza mahzurun ma sabata fi hadha al-mahzuri sabata fi baqiyatil mahazir ko fi baqiyatil mahzurat abin da ya tabbata na hukunci kan wannan mahazur din guda daya sai a tashi akan dukkan sauran ta ihram wadanda suka ce a'a mu muna tare da nasi kalala abin da nasi yace shikenan wanda nasi bai ce ba yayi laifi yayi istighfari Allah ya fi masa amma ko sai sai yayi fidiya baka da hujja haka wadansu malamai suka ce ina fatan kun fahimta ah, ni yanzu na dina yin tarjihi idan nayi kaza za a ce Ja'far ya ce kaza ko amma waɗansu malamai sun ce wancan waɗansu malamai sun ce wancan kuma da akwai su a littafi ko ba haka ba fa من min او صدقه sadaqatin نسك زي zai yi ta hanyar yin azumi ko kuma sadaka aw nusuk ko kuma yanka wannan shine abin da zai yi fidiya kenan fa iza amintum an koma kan fa in usirtum adazu fa mastaysara min alhadi to fa iza amintum in ko kun abuntu hanya lafiya kalau ba a tare ku ba faman tamatta bil umrati ila alhajji dukkan wanda ya tamattu ta hanyar yin umara a cikin kwanakin aikin haji fa mastaysara min alhadi to lalle sai ya yanka hadaya ma'ana dukan wanda ya aikin hajin da ake kira ta matu'i to zai yanka hadaya aikin hajin da ake kira ta matu'i shine ka dauki niyyar umara bayan ka je miƙati a kwanakin aikin haji da ka je ka yi tsawafi ka yi sa'ayi sai ka yi saisaye sai ka cire kayan ihramin ka kasa kayan gida shikenan kana jira ranar takwas ga wata yau mu tarwiya sannan sai ka kulla niyyar aikin hajji daga masaukin ka inda kake to kayi ta mutu abinda ake nufi da tamattu'i da kai umara sai ka cire wannan sai ka amfana da sauran kwanakin ka na zama a maka wajen sa kayan gida duk abinda aka ce dakar kai yanzu ya halatta kai tun daga sa kayan tsangaku da sanya turare da yin aski da daura aure da neman auren ko in ka je da iyalin ma da saduwa da iyali duk yanzu ya halatta akan ka ba kai tamattu'i kenan ba to tun da kai tamattu'i sai kai hadaya fa idza amintum famatamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid wanda ya tamattu'i din amma bai samu abin da zai yi hadaya ba fa saboda guzurinsa zai kare in yace zai sai rago ya hadaya guzuri zai kare to kuma gashi yayi tamattu'i dole sai yayi hadaya to a madadin hadaya tunda bai da abin yi fa siyamu salasati ayyamin fil hajj to sai ya kwanaki guda uku a wannan lokaci na aikin haji wa taba'atin idza raja'atum azmi guda bakwai kuma idan kun dawo gida sai Allah ce tilka asharatun kamila wadancan guda goma kenan cikakku in banda bayani na ubangiji da yace innahu laqawlun faslun wa bahu bil hazl duk inda aka ce uku aka ce bakwai ai kowa ya san da ake ne amma tare da haka sai Allah ce tilka asharatun kamila goma kenan cikakku ba tsari ba rabi zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram hakan wannan hukuncin na cewa in kayi ta matu'i yi hadaya in baka sami ikon hadaya ba yi azumi uku a can in ka dawo gida kai bakwai wannan fa ga wanda iyalinsa ba sa cikin hurumin makka idan mutum dan makka ne yana cikin hurumin makka to ko da yi ta matu'i babu hadaya a kansa amma wanda yake ba ko ba dan makka ba to ya zo ya tamattu'i sai yayi hadaya ko yi hadaya ko yayi azumi in ba da ikon hadaya shine zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami wattaqullaha ku tsorace Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa kafin mu rufe gaba daya takardar da kuke a gani na a wuri na wani magani ne wanda yanzu haka ake sayar da shi a kasuwanci sunansa kamar da yake a rubuta anan diaclox kamar ampiclox ne dan uwan ampiclox ana sayarwa da mutane shi a matsayin ampiclox na kamfanin dynamic to abin bakin ciki shine ga guda dinin da muka balla da muka bude sai ya kasance garin fulawa ne a ciki garin fulawa ne a ciki ba hakikanin kwayar magani ta ampiclox ba ga ta kowa na kallon garin fulawa ana sayarwa da mutane shi naira saba'in saba'in ampiclox wanda yake na gaske din ana sayar da shi ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku har ma akwai na ɗari biyar na nisham da kamfanin nisham bisham ko bisham ka nike son ce ba aha ana sayar da shi a naira ɗari biyar na gaske ɗin wanda bai kai shi ba mai daraja ta biyu ana sayar da shi a um, ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku amma na ana sayarwa da mutane saba'in ko tamanin Ga shi fulawa ce a cike ga dai guda ɗaya na zazzage a gaban yanzu anan nauyin da ke kan wannan shine ina hukumomin da abin ya shafa masu kemis kemis babu wata hukuma da ke karkashin gwamnatin jiha da za ta bi kadin su ta game suke sayarwa to ina wannan hukumar ta tabbatar Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar famanin sakatare da ma'aikatar ma'aikata na wannan unit din da su ya kamata su bi diddigi na kemis kemis daga magungunan da ake sayarwa ko masu kyau ko marasa kyau ko waɗanda gaba ɗaya sun riga sun yi expire ana sayarwa da mutane wajibin su ne su je su bincika su gani abokanan adawar mu za su je su kunso daga kudancin ƙasar nan su zo su rinka karban kuɗin mu su cutar da mu ma'ana mu hatta kam hatta kemis kemis na sayar da magani ba ma iya yi yanzu anan kemis kemis na musulmi idan ka ɗauki lamisawa sai kuma suwa sai yan kaɗan ma'ana mu yi wannan ma mu sayarwa da yan uwanmu abinda ba zai cuce su ba za mu iya yi ba sai mu kyale ana cutar mutanen mu dan haka dan Allah ya kamata ji tsoron Allah muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah muna kira ga ma'aikata na wannan ma'aikata na wannan ma'aikata su ji tsoron Allah kwamishinan wannan ma'aikata ya ji tsoron Allah su zagaya su bi masu sayar da magunguna su ga cewa ina ake sayar da latattun magunguna ga mutanen mu in ba haka ba nawa ake kashe mana cikin mutanen mu yanzu dan Allah za su je su sayar da wannan a jihohin su a garurukan su amma tunda mu ba san ciwon kanmu ba sai su zama ba su hayar gidajen mu kuma su ce mana magani da man zamu ɗauki kuɗin mu bayar kuma su kashe mu su kashe mu biya kuɗin kisan mu wallahi dukkan wanda abin ya shafa an bai magana ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan abin na biyu na karshe dan Allah masu zuwa karatu ku ji tsoron Allah yan sanda suna kuka da mutane cewa idan an tashi musamman a daidai wajen da ake bayar da hannu kusa da gidan commissioner of police a junction din na daidai inda zaka hayo dambuwar mutane da dama idan ana sayar da su ba ta saya wannan bai dace da ladabi na musulunci ba bai dace da yanayin da ya kamata ka samu kanka a ciki ba kai musulmi a cikin watan ramadana kuma bai dace da yanayi na mutumin da ya zo ya saurari karatun alkur'ani da hadisi ba Da haka dan Allah mu ji tsoron Allah mu tafi cikin tsari yanzu nan gure idan mutum ya hakuri minti goma sha biyar sai ka nemi kowa ka rasa kamar ba a taba taruwa a nan ba amma rashin hakuri sai kawo wannan ya ture wannan wannan ya tunkuɗe wancan wancan ya kushi da wancan har a je yan sanda ko masu bayar da hannu a traffic suna dakatar da mutane a tsayawa wannan kuskure ne da haka dan Allah mu ji tsoron Allah kuma duk wanda ya ga wadannan sun kare doka ya ce musu wani ka ji tsoron Allah wani ku kiyaye doka ubangiji ta Allah ya fi mana kurakuran mu ya yi mana gafara kuma ya ji kanmu wassalamu alaikum warahmatullahi